wato jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da yau da sake saduwa a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI kamar yadda kuka sani suna na Faruk Muhammad Yabo. To a cikin shirin na wannan sati za ku ji mu da likita akan ko yawan bacci na sa ciwon hauka? Za mu kuma kai ziyara a ƙananan gidajen rediyo mu ji dalilin da yasa suke shirye-shiryen karatun littattafan Hausa. Za kuma ku ji mu da amsar tambayar wasu masu sauraro da ke son sanin wai su waye duba gari. Tumadalla, bari mu fara da tambayar Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobin, Najeriya. Mai tambaya akan ko bashin bacci na kawo ciwon hauka? To abokiyar aiki na Hawa Kabir ta tambaya mana dr abdulmajid usman da ke a fce zaria clinic wanda kuma ya amsa mana da cewa so insomnia da aka ce insomnia a hausance ana nufin rashin bacci kuma idan aka ce rashin baccin insomnia babbar kalma ce mai fadi gaskiya da yawa so tana kunshe da abubuwa da yawa ba wai rashin bacci kai tsaye ba saboda tana yiwa wanda da insomnia amma yana baccin tana wa baccin shi ne kawai baya da quality bacci mara quality shine idan mutum na bacci kuma yana sanin abin da ke faruwa a around him a environment din shi so kamar shi ma wani yana iya zama insomnia so idan aka ce insomnia da a hausance zanari yana nufin rashin bacci sannan kuma insomnia tana da kashe-kashe kala-kala akwai wanda ake cewa primary insomnia akwai wanda ake cewa secondary insomnia primary insomnia ita ce wadda kawai rashin bacci ne kadai ba wani abu da ke zai rashin baccin takamaimai wanda za a iya pinpointing a ce ga wanda ke zama shi rashin baccin secondary insomnia kuma kamar yadda muka sani akwai wani abu da ke cewa uke shi ke zama shi wannan rashin baccin yawanci gaskiya rashin insomnia da mutane kan zo da ita ba wata mezo insomnia ce da ke bukaci sai an dinga magunguna an dinga wani ne ba ta saka mana wannan matakin ba amma likita to shi rashin baccin yakan sa ciwon hauka kamar in aka bi mutum bashin bacci eh. bai yi ba jiya bai yi ba shekaran jiya bai yi ba kuma ka san shi bacci abu ne da yake son a rama shi to rashin shi yakan sa hauka so kamar dai baka sani kalmar hauka a hausance kalmar hauka kalmar aka ce kalmar hauka tana ɗauka wata ma'ana daban wata ma'anar da ta fi yadda in aka ce kana hauka a likitance so in aka ce hauka a hausance shikenan kawai mutum mahaukaci ne so a hausance ana tunanin kila ko hukunci ya yanke ba a ɗauka hukuncin shi ko magana ba za a ɗauka magana shi ba so kalmar hauka dai tana bambanci da hausa da turanci so kai tsaye a hausance ba zan ce wai bacci yana rashin bacci na sa kalmar hauka ba sai dai mu fahimci ko shi yanayin physiology na baccin ya baccin ke faruwa kamar yadda muka sani duk jiki a da yaushe a kowane second yana tace abubuwan da baya so yana fitarwa ta hanyar jiki na tace jini ya dinga fitar da abin da baya so ta hanyar fitsari sannan kuma abin da mutum ya ci ta hanyar zuwa bayan gida so ita kuma kwalwa ita ma tana producing products din wannan waste product da take bukata ta fitar da su so amma ba ta fitar da su kwata-kwata sai da mutum ya kwanta wacce, sai da mutum ke harkokin shi na yau da gobe da rana wannan kwalwa ba ta fitar da su haka alhali kuma at the same time tana producing din wannan waste product din sai da mutum ya je kwanta bacci sannan lokacin da za ta samu dama sai ta dinga fitar da wannan waste product din da ba ta bukata wanda ba su da amfani da kwalwa so wannan waste product din idan suka saba accumulating a kwalwa mutum kenan bai samu bacci misali kwana ɗaya kwana biyu ba bacci ko kuma kwana ma ɗaya ma wata sa'in ya danganta kin san halittar mutane daban-daban wani yana iya bacci kwana biyu lafiya lau wani kuma kwana ɗaya sai ya zo da matsaloli daban-daban so idan wannan west product din suka taru sukan jawo matsaloli da yawa matsaloli kamar haka wanda matsalolin su ne wansi marasa lafiya mu masu zuwa da wannan matsala rashin bacci sukan zo da su na farko sukan ce suna jin gajiya sannan na biyu kuma suna jin saurin fushi saurin ɓacin rai na uku kuma in suka zanna ba suna lakin productivity abinda suke yi misali da cikin minti goma haka yanzu yana ɗaukar su minti talatin haka ko awa ɗaya saboda wasu abubuwa sukan shigo ciki a wannan sassari su kansu ba sani ba da kuma sauran complaints kamar da yawa da yawa da sukan zo masu matsalar rashin bacci sukan zo da irin wannan matsalolin sannan kuma in rashin bacci dai yana ba zan ce kai tsaye zuwa da hauka ba amma dai alamomin da ke zuwa da shi idan suka taru kai tsaye suna yi a likitanci kalmar hauka na iya hawan su masa misali wanda ke bai samun bacci sosai yakan samu yana kan samu yadda kan dinga making poor judgment a yau da gobe hukuncin da zai yanke on normal days zai kuma yanke otherwise idan bai samu bacci sosai haka sannan kuma akwai poor attention akwai poor concentration wanda wannan duk abubuwa ne da suke da alaƙa da ciwon hauka so a likitance eh rashin bacci tabbas zai kai ga wani matsayi mataki da za a ce mutum na dan ciwon hauka a likitance amma ba haukan hausawa da hauka zai wani hausawa eh, ba hauka tubura wanda hausawa ke magana To daga tambayar Usaini dan goce karasuwa sai kuma tambayar Aisha yar lele daga jihar Sokoto da ta aiko mana tambaya. Washin me yasa kusan kowane gidan rediyon FM ke da shirin karatu littattafan Hausa ne? To domin jan amsar Aisha na garzaya can inda ta fito wato jihar Sokoto inda na haɗu da ɗaya daga cikin furodusoshin ire-iren wannan shirarwa wato Bello Abdullahi Abubakar Jayi daga gidan rediyon Vision FM da ke Sokoto domin jan amsar da zai bamu. to faru kamar yadda kila mutane dama suke ganin muna sa wayannan shirye-shirye ne saboda a ja ra'ayin jama'a su zama suna yawan saurare ma a kowane lokaci yi haka nan ne gaskiya wata shirye-shiryen wayannan littafan suna saita da kamar labarai ne wayanda suke shiga zuciya suke irin taimakawa wajen gyaran tarbiyya wayanda suke taimakawa wajen kawo wasu abubuwa wayanda ba san da su ba da kuma tuna bayan abubuwan da suke faruwa kuma suka faru inda aka fito musamman a da al'adu hikima ya kamata mu jawo wannan abin saboda kusan ko ina za ga mutane ra'ayi irin wannan lissafan za ga suna zuwa kasuwa suna saye za ga mutane a hanya suna karatu za ga wasu suna cewa ba su kwana ma saboda yawan karatu lissafan kuma ga me zai hana mu kawo su a sa cikin gidan rediyo zama muna sawa domin biyan bukatar jama'a sai na biyu kuma akwai kokarin gyaran tarbiyya zamantakewa ta aure ma'amala ta tsakanin dangi da dangi da makamantansu yadda mutane suke saurare da zai zama kamar wata manuniya ga wani ya kauce min samun kansu cikin wata matsala wadda ba ta kamata ba sannan akwai ishu na adadi wanda yake hausawa muke kuma akwai yaruka musamman a bangaren afirka wanda gani suna tasowa hausa tana ciki so bai kamata a ce muna hausawa ba kuma ba za mu shiro wani abu wanda za mu kara inganta harshen hausa ya zama ya samu karbuwa ya kara ɗaɗɗakawa ya tafi daga inda yake ba kuma ga ya kamata mu jawo irin wannan littafin na hausa muna kasu ana karantawa tafai ne na abubuwan adadi To a da Bello. Saratu Zubairu dai ita ce ke karanta littattafan a cikin shirin taskar marubuta na gidan rediyon Vision FM na Sokoto. Ta wace hannunta daga rikon da Zainabu ta yi mata ta nufi waje tana ci gaba da bala'inta. Taskar marubuta. Tom masu sauraro a daidai nan wannan littafi kashi na farko ya kare. Kuma na tambaita. Shin Saratu wanne irin littattafai ne kike karantawa a gidan rediyon naku? Ni na gaskiya mafi akasari littattafai na na soyayya ne waɗanda su ba bangaren da ban taɓowa gaskiya except littattafan yaki. Amma na kan karanta da tsagoran soyayya ne wani bangaren kishi ne wani bangaren kasuwanci wani bangaren tarbiyyar 'ya'ya duk ba wanda ba mu taɓowa. Da Masaratu me yasa kuka kirkiro wannan shiri? kusa abin da yasa zan ce aka kirkiro da wannan shirin shiri ne mai matukar nishadantarwa. Mai karantar da mutane abubuwan da suke faruwa a yau da kullum tunda dole ana shiri na siyasa waye waye dole cikin kira dai ake dadi ko ana ake ce mishi a taɓa kiɗi a taɓa karatu shi ya sanya ake karanta gaskiya irin waɗannan littattafan. Kuna samun karo masu sauraro kuwa? Sosai ta fahimci wannan karanta littafin kusan zan iya kiran shi jigo na jawo hankalin masu saurare musamman ma 'yan uwa mata. Don yadda ka san fim haka abin yake. littafin yana koyarwa al'amuran da suke faruwa da duk abin da ka ji an karanta labari a littafi to tabbas yana faruwa. kuma kamar wata makaranta ce da mutane za su dinga gyara al'amuran su, halin kwarai a koyi da shi mugun hali kuma sai a kokari sai a kauce masa a masartu mai sauraro zai so ya ji shin a ina kike samo wannan littattafan da kike karantawa waɗannan littattafan na kan je kasuwa in dudduba in siya amma mafi akasari kuma masu sauraro su da kansu sukan kawo mani littattafan zan duba in gani wanne ya fi cancanta wanne ya fi ma'ana bayan na duba da ranar kuma sai in karanta da sun kawo an karanta kuma shi kenan gaskiya ba cika karba ba. Kina ganin ga alama yana kawo ci gaba a gidan rediyon ku? gaskiya za a iya cewa abu ne fa na ci gaba. Ina ganin saboda ci gaban da ake samu da kuma jawo hankalin masu sauraro shi yasa ka ga kamar tambayar ka ta farko FM stations da yawa da kyar ka samu waɗanda ba su karatun wannan littafin. gaskiya yana kawo ci gaba yana sa a dinga saurari kowane lokaci. Tubun gode Saratu. Ni ma na gode Faruk Muhammad Yasu. To wadalla daga wannan tambaya ta Aisha kuma sai mu yunkura zuwa wani yanki na jihar bado domin amsa tambayar dauda Bukar Yale da ke tambaya washin su wane ne duba gari da ake cewa akwai su a shekarun baya? To Malam Dawuda idan kana tare da mu za ka ji Malam Aminu Liman mataimakin shugaban kungiyar ta duba gari na kasa mai kula da yankin arewa maso yammacin tarayyar Najeriya ga kuma ansar da ya bamu. duba gari dai kamar da jama'a suka sani sun samu asali tun da daɗewa tun ma kafin najeriya ta samu domin an fara aikin duba gari abinda ake kira kan mosquito scout masu farautar sauro da yake lokacin da tura suka zo afirka abinda ɗaya daga cikin abin da ke damun su zazzabin cizon sauro tun da babu shi kasar daga mosquito scout sunan su aka mai da su environmental overseer masu kula da muhalli daga nan aka mai da su environmental superintendent aka mai da su environmental officers da kwa yanzu abubuwan suna yana canzawa daidai akwai yawan mutane da kuma masana'antu akwai urbanization da kuma industrialization duba gani akwai su sun canza ƙarshen lokacin sarakuna na san a nan sokoto ba da mai suke musulmi suka kula da na aka fara aikin duba gari kafin ko ina aiki. shi yanzu akwai duba gari ne a akwai su sai dai lambar su ba ta ka kara ta karya ba saboda mun kai la'akari da yawan jama'a da ke akwai tunda da kiyasin hukumar lahiya ta duniya ta nuna cewa duk inda akwai kusan mutum ɗari takwas ya kamata a ce suna da environmental mutum guda dan duba gari wanda hakuna da lahiyar to in ka su a nan sokoto muna da yawan jama'a a akalla ya kai miliyan biyar kusan za ka ga ya kamata a ce muna da ma'aikatan duba gari kusan dubu shida amma a kungiyance ni na san ga diddiga da muke da ba su haka sun ba su wuce mutum dubu da ɗari hudu ba duka ma'aikatan da suke a ƙananan hukumomi wanda suke a jiha ma'aikatan lahiya ma'aikatan muhalli ma'aikatan duka an ka haɗa su ba su kai mutum dubu da ɗari biyar ba. To Shin da masu su gari a ƙarƙashin gwamnati suke koko ƙungiya ce mai zaman kanta? A'a ma'aikata na na gwamnati wadda kasan sauran ma'aikatan lahiya suna cikin ma'aikatan da ake kira firamare hasiya ko idan kana isa musu akwai su a ƙarƙashin ma'aikatan gwamnatin tarayya akwai su a jiha akwai su a ƙananan hukumomi kuma ayyukan su da ka sani suna da yawa wadda da mutane ka jimin kamar a kwasa shara suke yi aikin su ya gaban wannan muna da kashe-kashen magani kashi akwai wanda ake kira curative medicine akwai preventive medicine su yan dubu gari suna akan su suna adawa da mutum zama asibiti saboda so aka idan ka kula da kanka dan slogan din mu kamar taken mu one man health is one man idan mutum guda na da lahiya ya nuna cewa duka al'umma suna lahiya in mutum guda bai da lahiya al'umma ba ta lahiya da hakan ga sukan abin kan in head education activities suke yi house to house ma'ana shiga cikin gida gida ana duba kamar ake da ana duba a duba matsayi a duba tsakiyar gida a duba ɗakin kwana ko ina a kwashe takin shanu da na da sauransu suna wayar da kan jama'a duk wannan kamar a da ne lokacin da wato aikin su ke da karfin gaske shin a halin yanzu kuna ganin aikin duba gari zai yi tasiri a cikin wannan al'umma ta zamani a gaskiya allah su za su yi tasiri tunda ka ba da ya bu zuwa nan mai girma gwamna na sokoto rata na ba aminu zai tambo ya kaddamar da harkar shara ta jiha sannan kuma yanzu haka ni na san a mu ta sokoto da ta ma'aikatan lahiya da ma'aikatan muhalli a kona ɗan gwiwa da ake son a yi domin a dawo da shi wanga aikin ana sa mai girma gwamna zai kaddamar da shi sannan kuma duka sauran jihohi na san suna wannan ba da jimawa ba na san kwanakin bayan mun yi mitin duka arewa maso yamma wanda muka yi a nan sokoto a tanako hotel da sauran membobinmu da ke sauran jihohi wanda an tattauna abubuwa yadda za a yi mutane suna ganin ba a ganin su dubu gare to kamar da ni magana gaskiya sun yi kaɗan sannan na biyu waɗanda annan muke a su yi aikin sai aka ɗauke su aka sa su asibitoci suna allure suna ne ga inda aka hinye neman buƙatar su a musu kuma can duk da yake wannan ba laifi ba ne tunda akwai ƙarancin ma'aikatan lahiya amma da akwai isassun ma'aikatan lahiya su kamata a dawo da su su ci gaba da aikin da an ka san su da shi can tare tare ya haifar da akwai waɗannan abubuwan duk wani irin sauran da aka samu na lahiya contemporary health issues irin neglected disease tropical diseases ba a samu su amma da a ce gwamnati za ta yi tsaye akan wannan ishu na environmental da gaskiya wasu kuɗi za a sai da nasu wurin gina asibitoci da sayan magani dan yanzu misali mun ka saki malaria ko ka sai gidan sauro ka sai magani idan muhallinka bai kasance an shaɗe shi ba to har yanzu daga tushi din matsalar ba a karkace ta ba mutum bai zama awa 24 cikin gidan saboda zai a ya saboda zai cije ta saboda nan kuma ya kankasa kwanshi inda da take da kuma inda kwata to ban sani ba ko kuna da sako ga gwamnati akan yadda ya kamata a farfado da aikin duba gari tun daga shi har eh, mutane sun fara mantawa da ku to gaskiya sako na ga gwamnati kamata ya a ce wuraren da ya kamata a ce yan duba gari sun an rike da waɗannan waɗannan kamata a ce inda ana son a samu ingantaccen tsari kamata ya a ce a sa su da nan su rika rana sannan na biyu ya kasance kuma gwamnati ta kara ɗauka muna da su yaran da suka kare a makarantu nan cikin jiha su kuma waje sun kare karatun nan ba su da aiki ni na san akwai su ya kamata a ce gwamnati ta ɗauke su aiki domin su bada tasu gudunma sannan su kuma jama'a su taimaka ga kayan ka ne bai zama sauke mara ba idan aka je aka ce da lalle yanzu zai gama abin ba hausa zai ga duk inda ga mai mai nishadi yake ko mai gasa nama ko mai wani abu wani sana'a ko kayan ruwa furut ne samun gota nan ya wannan sana'a kasa ga datti ga ruwa yana wari ga tsuntsu ga oda amma kuma da sama ga abincin shi na shi yi wanda dole aka samu rashin lahiya za yi ga amai da ka'ida ba manta duk abin da za ka naɗawa abincin mutane su sha kai kanka sai ka zo an yi maka bincike da kwakwaf in ba ka ɗauki da su kwayan cuta to in ana wannan za ka ga cewa Allah su duk wasu rashin lahiya in ana kula da tsaftar muhalli da jiki kusan kashi saba'in cikin ɗari rashin lahiya da muke da za su mu abin da a mu ya kasance amma bai asibitoci ya zama ya kasance duk wasu rashin lahiya tun daga gida mutum ya kare kiran turu. Tumadalla muna godiya. Masha Allah. To jama'a masu sauraro a nan ne kuma muka zo ƙarshen wannan shirin na tambaya ka sani daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Yanzu kan a madadin sauran abokan aiki da sashen Hausa na Radio France International RFI, ni Faruk Muhammad Yabo da na haɗa shirin na gabatar ki fatan mu kasance lafiya.